بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أشرند الشدة قوة شعبان هجراء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعلى آله وسلم na da shekara 1438 daidai da 23 ga watan mai shekarar miladiya ta 2017 wannan shine kasad na 125 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin zadul ma'adi fi hadi khairul ibad wallafar al-imam al-muhaddith al-mufassir al-faqih abu abdullah muhammad bin abi bakr az-zur'i ad-dimashqi wanda aka fi sani da suna ibnu qayyim al-jawziya shaykhul islam Allah ubangiji ya gafarta mishi littafin zadul ma'ad mawsu'a ce tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama littafi ne na komai da ruwanka dangane da rayuwa da al'adu da tafarki da tsarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallama ya gudanar da al'amuransa malamai suna jinjina ga ibnu qayyim duba izuwa ga cewa ya rubuta wannan muhimmin littafi alhalin yana halin tafiya nesa da iyalansa da littafansa da sauran kayan aikinsa Allah ubangiji ya saka mashi alkhairi ibnu qayyim al-jawziyya rahimahullah yana kawo mana bayanai game da matsalar ainihin aikin hajji da abubuwan da ke da alaka da wannan ainihin tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama game da aikin haji mun kwana a darasin da muka yi ajiya dangane da inda yake kawo mana hadisai ingantattu daga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama waɗanda suka ba da bayani a kan cewa manzan Allah sallallahu ya canza aikin haji zuwa ta tamattu'i a matsayin wajibi ne mutum ya yi irin wannan aikin hajjin matuƙar ba ya koro hadaya ne daga wajen makka Za mu tashi a inda malam yake cewa wa ƙala ibn abi ibn abi ba ya faɗa a cikin musannaf wato ya haddasa na ibn fudailin an yazida an mujahidin ƙala. qala abdullahi ibn zubair yace daga abdullahi dan zubair ya ce afridul hajja ku dinga yin aikin hajji ifradi wada'u qawla a'makum hadha ku rabu da maganar wannan makahon naku a wata riwaya ta cikin littafin mu'jamul kabir al-mu'jamul kabir ta abul qasim tabarani aka ce ibnu abbasin baya wajen ne sai aka kara da kalma fa balaga zalika ibnu abbasin sai labari ya iske Ibn abbasin cewa ga irin gugar zana da aka yi masa fa abdullahi ibnu abbasin sai ibnu abbasin ce, innal ladhi a qalbahu la anta ai kai din kai ne wanda Allah ya makantar da zuciyarka ala tasalu ummaka an haza bai zai ka tambayi mahaifiyarka game da haka fa arsala ilaiha sai aka aika ma da mahaifiyarsa tashi din wato ya aika mata yana tambayar ta fa qalat sai asma'u tace sadaqa ibn abbas ibn abbas yayi gaskiya ji'ina ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi sallama hujjada mun tawo tare da manzon Allah muna masu niyyar aikin haji faja'alnaha umratan sai muka canza zuwa umara fa halalna al-ihlal muka warware dukkan warwarewa hatta sata'at al-majamiru bayna ar-rijali wan-nisa har aka dinga ainihin wato haskaka aka dinga sanya turare a dakunan da mazaji suke kwana da matayensu ma'ana yadda amarya ko mata aure za ta sanya turare a ɗakinta don jan hankalin mijinta da zaran ya shigo ya ji ƙanshi kuma ce ta mashi tareraya har su yi mu'amala aure ta ce haka waye gari ana ta yin ire-iren waɗannan abubuwa wannan hadisi kamar da muka faɗi a jiya a cikin isnadin shi akwai matsala gashi nan wannan da aka ce an yazida yazid din nan huwa ibnu abi ziyad wanda bararren bawa ne na abdullahi ibn al-harith da aka bararren bawa ne ga banu hashim kenan yana da matsala a cewa ya samu ikhtilati a ƙarshen rayuwarsa sannan tun farko ba siƙa bane tabbatacce inma huwa saduƙun sannan yana da ra'ayi na shi'anci a matsayin shi na mutumin kufa wanda abu ne sananne ga mutanen kufa a wannan lokacin sannan malamai sun yi maganganu da yawa a kan shi za ga waɗannan maganganu a cikin littafin mizanul ikdal al-kashif dukan na zahabi cikin littafin tahzibul tahzib da littattafai makamantan waɗannan al-jarh wa ta'dil na ibnu abi hatim ar-razi da makamantansu al-imamu al-bukhari ya fitar da hadisin shi mu'allakan da muslim makarunan da kuma al-arba'a abu da tirmidhi nasa'i da ibnu majah wannan bawan Allah ya rasu shekara hijira da da shida. yana daga cikin awiyatul ilm babban malami ne daga cikin kibaru ulama shi'a fil kufa kamar yadda zahabi ya ba da labari a cikin siru a'lamin nubala da ainihin cikin littafin ainihin wato mizanul i'tidal to wannan malami a irin haka kaga hadisin shi ba zai zama karbabbe ba idan yayi ifradi idan idan ya kadaitu da wata magana to wannan abin da ya kadaita da shi anan shine kissar cewa ibnu az-zubair ya kyari ibnu abbas duk da yake ya tabbata kamar da muka ambata a darasin da ya gabata cewa tsakanin ibnu abbas da abdullahi dan zubair a kasar makka lokacin abdullahi dan zubair yake sarauta a wannan yanki akwai wannan takun saka kasancewa ibnu abbasin babban malami ne kuma dattijo ne a lokacin al'umma suna jin maganarsa kuma ya ki goyon bayan ƙoƙarin kafa wata gwamnati daban da ibnu azubair ya ƙoƙarin yi a makka ya goyon bayan wannan sannan da abin da aka kawo a matsayin shi na malami yana da ma'auni da yake aunawa sai zan su kuma su ibnu zubair a lokacin sun fi damuwa da sarauta din sai aka dinga samun takun saka akwai akwai al-Imam al-Baihaqi ya fita da riwaya a cikin as-Sunan dinsa mujalladi na hudu dangane da inda yake magana a babukan da suke magana akan auren mutu'a cewa Ibn Zubair ya miƙe yayi hudu ba ya ce inna nasan a'amallahu qulubahum kama a'ama absarahum akwai wasu mutane waɗanda Allah ya makantar da zuciyarsu kamar yadda makantar da irinsu mai riwaya yake cewa yu'arridu birrajul yana sukan mutumin ne abokin hamayyata abokin abokin hamayyarsa yace wasu mutane waɗanda Allah ya makantar da idanunsu da zukatansu suna bada fatawa da halastin mutu'a sai aka ji ga mai ibnu abbas sai ibnu abbas shi kuma ya sake bada fatawa yace to an dai mutu'a a zamanin sayyidul muttaqina manzo Allah ke da kai baka saka hana ba da ibn zubair ya da yazo hudu ba sai ya ce to wallahi in ji labarin wani yayi mutuwa a garin nan wallahi sai na sa a mushi rajamu yadda yake mazinaci haka suke wannan musajala domin Ibn abbasin ya ci gaba da bada fatawa akan halaccin auren mutuwa hatta sayyidina ali a cikin dai sunan bayhaqi sai da ya ce masa a wata riwaya innaka mur'un ta'ih kai mutum ne tababbe saboda yadda ya nace akan cewa shi a ganin shi fatawa auren mutuwa tabbatacciya ce wannan abu ne sananne a ainihin wato mas'ala ta cewa ibnu abbasin yana goyon bayan auren mutuwa to a wannan yanayin kaga bai dace da abin da yake shine daidai ba rahimahullahu wa radiyallahu anhu amma a wannan to shike da dacewar A ashahid shine koda wannan riwaya bata inganta ba duba zuwa ga raunin yazid ibn abi ziyad amma fil jumla akwai tarihi tabbatacce akan cewa ibnu abbasin da Abdullahi dan Zubair sun ta samun takun saƙa na ra'ayi da saɓanin fahimta a zaman su a Makka a waɗannan shekaru ƙarshe-ƙarshen ƙarni na ɗaya na musulunci wallahu ta'ala a'lam bis malam ya ci gaba da cewa ah, to wannan kenan insha Allah sai ce wa fi sahih al-bukhari an ibn shihab qala dakhaltu ala ata'in astaftiyahu astaftihi na shiga gurin ata ina neman fatawa ina so in masa tambaya Faƙala sai ya ce da ni haddathani jabir ibn abdullah annahu hajja ma'a annabi sallallahu alaihi wasallama yawma saqal buduna ma'ahu jabiru ya bani labarin cewa yayi aikin hajji tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a lokacin da aka aka koro raƙuma tare da shi waqad ahallu bil hajji mufradan kuma sun ɗauki ainihin wato a ihlali sun ƙwalla ƙara sun ɗaga muryarsu ne da aikin haji na ifradi faƙala lahum sai manzo Allah ya ce da su a hillu min ihramikum bi tawafil bil bait ku warware harama ku da zaran kun yi tawafi a ɗakin Allah wa baina safa wal marwa da zaran kun yi sa'ayi wa qassiru ku rage gashin kanku thumma aqimu halalan sannan ku zauna cikin halacci hatta idza kana yawmut tarwiya har da aka wayi gari ranar takwas ga wata fa ahillu turanan sai ku dauki harama bil hajji na aikin haji waj'alu allati qadimtum biha mut'a waccan harama da kuka dauko kuka shigo makka da ita kuma da ita ta zama harama ce ta mut'a fa qalu suka ce kaifa naj'aluha mut'atan wa qad sammayna al hajja ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaya ba a yi mu mai da ita mutu'a bayan aikin hajji muka furta faqala sai manzo Allah yace if'alu ma amurukum bi, ku aikata abinda na umurce ku falaula anni suqtul hadiya la fa'altu mithla alladhi amartukum bi. da ba dan ni ma na koro hadaya ba to da na yi irin abinda ce ku walakin la yahillu minni haram amma ni saboda na shigo da hadaya babu wani abu da ya haramta wanda zai halasta yanzu gare ni hatta ya bulugal hadiyu mahilla har sai hadayar ta kai lokaci da wuri goma ga wata a cikin harin wannan hadisi bukhari ya fitar da shi fa fa'alu sai suka aikata haka wa fi sahihihi aidan anhu a cikin dai bukhari din har ila yau da gare shi din ainihin wato jabiru a hallan nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu bil hajj wa dhakara al hadith ya ba da labarin cewa sahabbai da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama su dauki harama aikin haji daga baya aka samu wannan canji irin wanda muka ji hadisin da ya gabata wa fihi a cikin wannan riwaya fa amara annabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ashabahu an yaj'aluha umra sai manzo Allah ya umarci sahabbai da su canza wannan aikin hajji nasu zuwa umra wa yatufu si tawafi thumma yuqassiru sannan su rage gashin kansu illa man saqal hadiya in banda wanda ya koro hadaya Faƙalu suka ce anantaliqu ila mina wa bakaru ahadina kutsuru? yanzu nan mu tashi zuwa mina ranan takwas ga wata alhalin azzakarin wani daga cikin mu yana ɗigar maniyi yana da ragowan ainihin mani na jima'i tare da shi fa balaga nabiyya sallallahu alaihi wa alihi sallama sai labari ya iske manzon Allah sai ce Faƙala. law istaqbaltu min amri mastadbartu ma ahadaitu da na san haka al'amarin zai zo ya faru gare ni da ban taho da hadaya ba walaula anna ma iyal hadiya la da ba dan ina da hadaya ba a tare da ni ni ma da na warware Wafi fi sahihi anhu fi hajjati wada har ila yau daga Jabiru dan Abdullah a cikin sahih na Limamu imam Muslim rahimahullah Jabir radiyallahu anhu ya ba da labari game da aikin hajji na bankwana, ya ce, hatta idza qadimna makka har sai da muka iso garin makka qufna bil baiti wa bis safa wal marwa muka yi tawafi muka yi sa'i fa amarna rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama an yahilla minna man lam yakun ma'ahu hadi sai manzo Allah sallallahu alaihi ya umarci mu cewa duk wanda ba shi da hadaya to ya warware ainihin ihramin sa qala yace fa qulna muka ce da manzon Allah hillu ma za ya manzan Allah wani irin warwarewa kake so mai ƙala alhillu kullu ya ce dukkan nan halarci, duk abin da ya haramta ga mai aikin haji yanzu ya halasta gare ku fawaqa anan nisa ce sai muka dinga auka wa mata muka fara kwana da iyalanmu wata bi bitibi muka fara sanya turare a jikinmu wala bisna siyabana muka sanya kayanmu na gida wanda ba ihrami ba baina bainana wa baina arafa illa arba'u layali alhalin tsakankanin da tsakanin arafa kwana hudu ne kawai rage ma'ana ranar biyar ga wata din nan kenan kaga saura kwana hudu thumma ahalalna yawmat tarwiya sannan ranar takwas ga wata mun yi kwana uku kenan duk muna wannan ranar shida da bakwai biyar shida bakwai ranar takwas ga wata kawai sai muka yi ainihin wato daga murya muka ce labbaik Allahumma hajjan wa fi lafzin akhar li muslimin faman kana minkum laysa ma'ahu hadin wani lafazi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda duk a cikin ku ba shi da hadaya falyahlil to ya warware ihramin sa wal yaj'alha umra ya maida wannan da yayi umra fa hallan nasu kulluhum wa qassaru dukkanin mutane suka ainihin warware haramansu suka yi aski illa nabiyya sallallahu alaihi wasallama wa man kana ma'ahu hadin in banda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sauran wanda suke da hadaya kamar su Abu Talha kamar Aliyu dan Abu Talib da makamantansu falamma kana yawmut tarwiya tawajjahu ila mina fa ahallu bil hajj ranar 8 ga wata tayi suka fuskanci mina suka ce labbaik allahumma hajj wa fi musnad al bazzar bi isnadin sahihin an anas an anas radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ahalla huwa wa ashabuhu bil hajj wal umrah a cikin littafin eh, musnad na limamul bazzar eh, ya ruwaito da isnadi ingantacce daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda anas ya ce ah, shi manzon Allah sallallahu alaihi da shi da sahabbansa sun yi ainihin ah, ihlali sun daga muryarsu da hajji da umara falamma qadimu makka yayin da suka zo garin makka tafu bil baiti was safa wal marwa suka yi ɗawafi a ɗakin Allah kuma suka yi safa da marwa wa amarahum rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama an yahillu sai manzo Allah ya umarci su su warware harama su fahabu zalika sai abin ya tsoro abin ya firgita su fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama sai ya ce da su ahillu warware haramaku falaula anna ma'iyal hadiya ni ma da ba dan ina da hadaya ba ahlaltu da na warware fa hallu hatta hallu ila nisa suka warware har suka kai ga ainihin takan mata. wa fi sahih muslim uh, wa fi sahih bukhari an anas bin daga anas dan malik Allah ya kara masa yadda qala anas yace sallallahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama wa nahnu ma'ahu bil madinati dhuhra arba. manzo Allah ya sallaci azhar tare da mu a Madina raka'a hudu wal asara bi dhil hulaifa raka'atai sannan aka fito aka zo dhul hulaifa aka yada zango lokacin la'asar yayi aka yi sallar la'asar qasru raka'a thumma bata biha hatta asbah sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanta ya bacci a nan zulhulaifa har gari ya waye thumma rakiba hatta stawat bihi rahilatuhu ala albayda sannan ya hau abun hawansa har sai da ta daidaita da shi ita wannan raƙuma akan ainihin sahara hamidallaha sai gode wa Allah wasabbaha yace subhana rabb subhana istakharna hadha har zuwa ƙarshe thumma ahalla bi hajjin wa umra sannan yace labbaik allahumma hajjan mutane su ma suka faɗa wasu labbaik allahumma hajjan wa umra haka dai kowa ya gurgurdan hali wa ahallan nasu bihima mutane su ma suka yi haka falamma qadimna yayin da muka iso makka amaran nasa fahallu ya umarci mutane suka warware hatta idza kana yawmut tarwiya har sai da ranar 8 ga wata ta yi ahallu bil hajji sai suka ɗauki harama aikin haji wa zakara baqil hadith ya ambaci hadisin zuwa ƙarshe kamar yadda yake a cikin littafin ainihin wato sahihu al-imam al-bukhari wa fi sahihi aidan har ila yau a cikin as-sahih na al-imam abu abdullah al-bukhari rahimahullah an abi musa al-ash'ari daga sahabi abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu qala abu musa yace ba'athani rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila qaumi bil yaman Za Allah ya tura ni in je ne ma mutane na a ƙasar Yaman wa'azi da ainihin jagoranci faji'itu wa huwa bil baqha sai na taho aikin haji na riske shi a baqha fa qala bima ahalalta ya tambaye ni yace da me ka dauki ihramin ka fa qultu ahalaltu bi ihlalin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallama yace ai na dauki harama ce irin taka ya kai ma'aikin Allah alaihi wa salamuhu alayk fa qala manzo Allah ya ce hal aka min hadyin to kana da hadaya qultu la ce bani da haya hadaya fa amarani sai manzo Allah ya umarce ni fa qassu bil baiti wa bis safa wal marwa thumma amarani fa ahlaltu tunda bai bude hadaya ba sai manzo Allah ya ce to kai dawafi kai sa'ayi sannan sai ka warware tunda baka da hadaya wannan haka ya tabbata a cikin littafin al-Imam al-Bukhari as-Sahih وفي صحيح مسلم أن رجلا من بني Abbas a cikin عباس sahihu صحيح مسلم كون متن دقى قبيلا بني الجهيم wasu ainihin larabawa ne daga cikin taimawa wanda suke adnaniyawa ana danganta su zuwa ga al-jahm ibn ibn tamim jahm ibn amr al amin al bin amr ibn tamim to suna yake ce musu banal juhaym kamar yadda al-imamu al-qalqashandi ya bada labari a cikin nihayatul arib fi an ansabil arab cewa uh, kakan nasu shine juhaimu ibn amru bin tami sun zauna kasar ainihin kufa to wani mutum daga cikinsu ya tambayi ibnu abbasin yace ma hadhihi al allati qad tashaggabat bin nasi wai wani irin karatu ne wannan wace irin fatawa ce kuke bawa mutane wadda ta riga ta shige cikin mutane ta shagaba ta sadada ta shiga cikin mutane ta yada a cikin mutane anna man tafa bil baiti faqad halla kuna ba su fatawar cewa duk wanda ya dawafi shikenan wai sai ya warware haramasa faqala sunnatu nabiyyikum sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wa in ragintu. ibnu abbas ya ce sunna ce ta annabinku muhammad sallallahu alaihi wasallama ko kun ki ko kun su wa in ragintu ko da ba kwa so sunna ce sai malam ce sadaka ibn abbas wallahi gaskiya ibn abbas ya fada kullu man tafa bil baiti duk wanda ya tawafi min malla hadaya ma'ahu min mufridin wanda ba shi da hadaya sawa'un ifradi yake yi aw qarinin ko kirani yake yi aw mutamatti'in ko tamattu yake yi faqad halla ya warware har mashi ta warware imma wujuban ko bisa tirsashi cewa ta warwaru wa imma hukuman ko kuma a bisa hukuncin cewa yanzu duk abin da yi ba a cikin aikin hajjin bane ba a cikin umar bane amin hadhihi hiya sunnatu allati la radda laha wala madfa wannan ita ce sunna wadda babu abin da ke tunkuɗe ta ko ya tare ta wa hadha kulluhu wa hadha ka qawlihi sallallahu alaihi wasallama wannan ya kama da faɗin manzo Allah da yake cewa idza adbara an-naharu min hahuna wa aqbala al-laylu min hahuna faqad aftara as-sa'im idan dare ya bullo daga nan ya nuna ainihin gabas kenan idan rana ta faɗi ta nan ya nuna yamma mafaɗar rana ce to mai azumi ya sha ruwa hakika mai azumi azumin shi ya kare imma an ya kuna ma'ana to ana ma sai zama ma'anar shi fara hukuman hukuncin shi ɗaya da mai shan ruwa wanda ya sha ruwa baya cikin azumi kuma a lokacin au dakhala waqtu iftari ko kuma a ce lokacin shan ruwansa yayi ko bai sha ruwa ba lokacin da shan sa ya rage ma'ana da zaran dare yayi lokacin shan ruwa yayi ko kuma da zaran dare yayi azumi ya kare ko ka sha ruwa ko ba ka sha ba ya kare ina fata mun gane wannan yawa ko da ka ci gaba da jin yunwa babu ci gaba da lada babu ci gaba da wata alfarma ta mai azumi a daidai wannan lokaci mun dauka hukuman kenan mun dauka kuma lokacin wato shari'a tana bayyana maka cewa da zaran kaga haka lokacin sharuwan kai to haka wannan da yace idan kun yi dawafi kun yi ihlali to shin yana nufin hukuncin koda ka ci gaba da zama da kayan aikin haji to ba mai aikin haji bane ihlali ko kuma yana ga maka cewa ne lokacin da zaka tira harami yayi da zaran ka gama dawafi mala ya ci gaba da cewa wasara alwaqtu fi haqqihi waqta iftari sai zama hadisin na nuna cewa a wurin mai azumi to wannan lokacin lokacin sharuwa ne fa haka za hadha alladhi qad tafa bil To haka al'amarin yake game da wannan da ya fi Ima an ya kuna halla hukuman ko zan a hukunce ya warware hukuncinsa ya warware na kasancewa shi mai harama wa ma an kuna zalikal waktu fi haƙihi laisa waqta ihrami ko zan shari'a na gaya mashi cewa wannan lokacin ba lokacin zama cikin ihrami bane bal huwa waqtu hillin laysa illa lokaci ne na hillu babu wani abu wanda zai akasance haka malam yakum ma'ahu hadiyun matukar dai ba hadaya yazo da ita ba wa hadha sarihu sunna malam yace wannan shine karar abin da sunna ta nuna wa fi sahih muslimin aidan an abain in kala kana ibnu abbasin yaqulu ibnu abbasin ya kasance yana cewa la ya bil bilbaiti hajjun wala ghairu hajin illa halla babu wani mai da zai ga ɗakin Allah sawa'un aikin hajji yake ko umara ko ɗawafi na nafila da zaran ya gama to ya fita daga wannan haramcin da yake ciki na sanya kayan ihrami wakana ya yaqulu ya kasance yana cewa shi ibnu abbas huwa ba'adal mu'arrafi wa qablahu wato yana yin shin yana kafin a kafin ainihin wato arfa ne ko bayanta duk sanda ya dawa fito zai warware wa kana ya akhudhu zalika min amri nabi sallallahu alaihi wasallama hina amarahum an yahillu fi hajjatil wada ya kasance ibnu abbas yana istinbatin wannan hukunci ne daga umarnin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya musu na cewa su warware haramin warware haramin su a lokacin aikin hajjin bankwana karin manta dai malam bai gushe ba yana kawo mana ainihin nassoshi ne waɗanda suke nuni zuwa ga cewa a zuwa ga cewa abin da ya tabbata a sunna shine aikin haji ta tamattu'i wanda ba haka ba fa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya riga ya soke shi sai dai yana iya halasta ne kawai a cikin wani kunci kamar kuncin da shi manzo Allah ya samu kanshi na tahowa da hadaya ko wani abu makamancin haka wallahu ta'ala a'lam sai malai ya ci gaba da cewa وفي صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هذه عمرة استمتعنا بها أتكلت في مسلم آه من ذال صلى الله عليه وسلم يكي تشيوه daga ibnu abbasin radiyallahu anhu wa an abi yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace hadhihi umratun istamta'ana biha wannan umara ce wadda muka yi tamattu'i da ita ma'ana mu yi ta mu samu yanayi na fita daga haramci mu dan shakata na kwana biyu faman lam yakun ma'ahu al wanda duk ba shi da hadaya falyahilla al kullahu ina bashi umarni in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya warware dukkanin haramarsa faqad dakhalat al-umratu fil hajji ila yawm al-qiyamah umara ta shiga cikin aikin haji har zuwa tashin alkiyama ma'anan shi ne duk da za a yi aikin haji zai zama akwai umara a matsayin bangare na aikin haji ita ce umarar ta kenan wannan ma riwaya ce ta alimamu Muslim tabbatacciya ce qala Abdul Razzaq haddathana Ma'mar an Qatada an Abi Sha'sa an Ibn Abbas qala Abdul bin Hammam as-San'ani a cikin musannaf ɗinsa kenan daga babban malamin shi ma'amar ibn rashid as sana'ani wanda ma'amar asalin shi mutumin kasar iraki ne amma karatu ya kai shi zaman koyon karatu ya kai shi kasar ainihin wato sana'a har aka wayi gari ana danganta shi ana ce mashi ma'amar bin rashid as-sanani domin bayan da ya gama karatu malamin shi ya rasu zai dawo gida suka mishi ainihin wato dabara suka bashi 'ya'ya aura shikenan daga nan ya zama dan can ana ta jira za ta haihu a dawo gida ina haihuwa bata ba ta halin tafiya ba da sauransu nan dai daga nan dai ba kwashe kayan shi daga kasar su ya koma kasar su matar shi ma'amar ibn rashidin kenan as-sanani rahimahullah babban malamin hadisi ne daga malamin shi qatada shi kuma qatada yace daga abul sha'sa shi kuma daga ibn abbasin ibn abbasin yace man jaa muhillan bil hajj فإن الطواف بالبيت يسيره إلى عمرة شاء أو أبا duk wanda ya zo yana labbaik lahun hajjan wai shi kirani zai matukar bai taho da hadaya ba da zaran yayi tawafi yayi sa'ayi ko to ya ainihin gama wannan ibada ta umara ihramin ya warware ko ya so ko yaƙi. saboda wannan shine umarnin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba sahabbai waɗanda ba su da hadaya Ƙultu innan an-nasa yunkiruna zalika alayk sai abul sha'sa yace da sayyidina ibnu abbas radiyallahu anhu an abihi ta ko su malamai cikin sahabbai manya ne kuma suna maka inkari suna cewa wannan karatun da kake faɗi ba haka yake ba faqala ibnu abbas yace hiya sunnatu nabiyihim wa in ragim to dai sunna ce ta manzon Allah koda sun sun ce ba su yarda ba ma'ana ba a rage wa sunna kaimi saboda wani babban malami ya ce ka yi aiki da ita ko wani babban mai falala yana da wata fatawa da saba mata idan ana ganin girman shi to manzo Allah ya fi shi girma in ana ganin darajarsa da ilimin sa manzo Allah ya fi shi daraja da ilimi ko me ake gani wanda bai dace a ce an saba wa zancen shi ba ko an ba da fatawa da aka san magana shi ba to sai a tsaya a dubi cewa manzo Allah ya fi shi wannan darajar da wannan karamar da wannan isar kuma shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ne ya aiko shi shi ko malamin nan kowa ne yana nashi kokarin ne shi ma ya shiga cikin karafkar jama'ar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai cita Allah ka samu a ciki da haka ba daidai bane kamar da ibnu Abbas yayi anan shine abin da yake daidai a tabbatar da fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ko da akwai wani wanda yake da fatawa aka santa komai girman shi ba tare da kuma kaga ibnu Abbas bai zagi kowa ba bai ce ai yan bid'a bane kuma ya san ba yan bid'a bane bai ce batattu bane dan ya san ba batattu bane amma dai sun samu ainihin wani yanayi anan da ya bayi zuwa ga sun saba wa karantawan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko su mata ta'awili ko basu san da ita ba ko suna ganin karantawar ba wajibi take nufi ba saka iya ba su uzurori da dama akan wannan abin da haka ibnu abbas yace hiya sunnatu nabiyikum nabiyihim wa irragin ai dai sunnar annabin su ce ko sun ki ko sun so wa qad rawa hadha an annabi sallallahu alaihi wasallama man sammaina wa ghayruhu yace duk waɗanda muka ambata anan sai ibnu abbas su abdullahi dan umar su ainihin jabiru su aisha su wana da wana da wani da aka ambata mutum goma sha hudu kamar yadda muka ji ce duk waɗannan da su da wasansu wa ghairahum waɗanda aka ambata anan da wasansu hakika sun ruwaito wannan karatun daga manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam warawa zalika anhum tawa'if min kibar tabi'i aka samu ɗalibansu daga cikin manyan tabi'ai suka yi wannan riwaya daga malamansu na cikin sahabbai hatta tsara manqulan naqlan yarfa'u shak hai zama karatun ya zama an ciro shi ta ko'ina, ina take kawar da shakka wa yujibul yaqin kuma ta tabbatar da cewa lallai ilaihin da gaske ne manzo Allah sallallahu alaihi ya karantar da wannan karatu sahabbai sun ji sun isar wala yumkinu ahadan an yunkiru babu wanda ya isa ya musun wannan hakikar au ya ƙulu ko kuma ya ce lam ya ƙa ya ce da ba a yi haka ba wanda ya ce faɗi wannan huwa mazhabu ahli baiti rasulillahi sallallahu alaihi wasallama kaji wannan shine mazhabin ahli baiti su ibnu abbas radiyallahu anhu wa an abi wa mazhabu habarul umma wa baharuha wa bahariha ibnu abbas wa ashabu kaga kuma wannan shine mazhabin ƙwararren malamin nan na al'umman musulunci wanda yake kogi na ilimi a cikin musulunci shine Abdullahi dan Abbas da shi da ɗaliban makarantarsa radiyallahu anhu wa rahimahumullah kuma wa mazhabu abi Musa al-Ash'ari wannan kuma shine mazhaban Abu Musa al-Ash'ari ɗaya daga cikin masu riwaya waɗannan karatuka wa mazhabu imami ahli sunnati wal hadith Ahmad ibn Hanbal rahimahullah wa atba'ihi wannan kuma shine mazhabin babban malamin sunna da hadisi al-Imam Ahmad bin Muhammad bin Hanbal shaibani shaybani Abu Abdullah rahimahullah da shida daukacin mabiyan mazhabin shi daga cikin dalibansa da daliban daliban shi wa ahli hadisi ma'a dukkanin daukacin malaman hadisi suna tare da al-Imam Ahmad akan wannan ra'ayi na aiki da fatawar manzon Allah sallallahu alaihi dangane da canza aikin hajji zuwa tamattu'i wa mazhabu abdullahi ibn al-hasan al-anbari qadi al-basra wa mazhabu ahli al-zahir ce kuma shine mazhabin abdullahi ibn al-hasan al-anbari alqalin qasab basra da madhhabin dukkanin yan zahiriya su dawudu da makamantansu har zuwa kan mujaddidil madhhabil zahiri na baya bayan nan shine al-imamu abu muhammad ali bin muhammad bin hazmin al-andalusi rahimahullah to jama'a kun ji wannan ya ta kokarin ya tabbatar mana ne da abin da yake tabbatacce a cikin sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi Salama ba tare da duba zuwa ga girman wani ba sai na manzo Allah sallallahu alaihi Salama. ba tare da duba zuwa ga cewa ga wani can kowane ne ba wanda ya fatwa ta saba wa wannan ta manzo Allah sallallahu alaihi Salama. kadai a tsaya a iya ta manzon Allah din abinda ainihin wato ibnu qayyim al-jawziya ya kokarin ya mana kenan anan rahimahullah sai malam yace wallazina khalafu hadhihi al-ahaditha lahum a'zaru waɗanda suka saba waɗannan hadisai kaji hadisai ga sanan tiryan tiryan amma sai aka samu wasu malamai daga cikin tun daga cikin sahabbai har na bayan su suna bada fatawa da akasin wannan to me ya kawo haka al-udhrul awwal uzuri na farko da zaka iya ba wasu annaha mansuha suka ce da hadisan nan an share su ba aiki da su ma'ana yana mana ishara zuwa ga cewa malaman da suka ce kada a yi tamattu ba fa san zuciyarsu kawai suka ba suna da wani abu da suka gamsu da shi na hujja kafin suka faɗi magana ina fata mun gane abin da yake cewa anan yace magana ta farko ko ra'ayi na farko akwai waɗanda suka ƙi aiki da waɗannan hadisai saboda tunanin cewa hadisan mansuha ce wal sani uzuri na biyu annaha makhsusa bis sahaba wasu kuma suka kalli hadisan zuwa ga cewa waɗannan hadisai na nuni zuwa ga cewa sahabban da suka yi aikin hajji a wannan shekara ta tara ta hijjatul wada su kadai wannan hukuncin ya shafa na cewa sai dai fita matu'i matukar ba ka shigo makka da hadaya ba la yajuzu li ghairihim musharakatuhum fi hukmiha suka ce bai halasta ga wani yace zai tarayya da sahabbai akan wannan hukuncin ba kaji uzuri na biyu al-udhru uzuri na uku mu'aradatuha bima yadullu ala khilafi hukmiha wasu kuma suka kalli cewa akwai hadisan da suka saba ma wannan hukuncin da yazo a cikin hadisan nan hukuncin wajabcin canza aikin haji zuwa umara matakar ba koro hadaya ba malam yace wa nubayyinu ma fiha bi ma'unatillahi wa tawfiqi zamu bayyana duk abin da ke cikin waɗannan nasoshi na abin da yake daidai ko ba daidai ba cikin neman taimakon Allah da kuma gamdakatar wanda Allah yake bayarwa amma al-udhur al-awwal wa huwa an-nasakh yace dangane da uzuri na farko da aka bayar wanda shine an-nasakh goge hukuncin malam yace fa yahtaju ila arba'ati umur wannan irin hukunci yana bukata zuwa ga abubuwa guda hudu lam ya'tu min hadi shay masu wannan zancen wanda suka ce karatun mansuhi ne ba iya kawo koda abu guda daya daga cikin abubuwa guda hudu waɗanda ake bukata kafin a yi da'awan nasu ba yuhtaju ila nususin ukhar abu na farko akwai bukata zuwa ga wani sunassoci daban dole ne a samu wasu nassoci wanda suka wannanci waɗannan takunu tilkan nusus mu'aridatan li hadhihi ya zama kuma waɗannan nasoshin sun saba wa waɗannan ma'ana yayin da waɗannan nasoshin namu da muka karanta yanzu suke cewa wajibi ne yin tamattu'i a kuma a samu wasu wanda suke cewa a'a ba wajibi bane wanda suke cewa mustahabi ne ko makamancin haka shine abu na biyu kenan abu na uku summa takunu ma'a hadhihi al-mu'arada muqawamatan laha ya zama kuma ba mujarradin sun saba ba ya zama a ƙarfin hujja da ƙarfin hukunci za su iya ja'in ja da hadisan ta fuskar ya zama yadda isnadin waɗannan ya inganta isnadin waɗancan ma ya inganta ya zama ta fuskar kasancewa waɗannan hadisai ne marfu'ai su ma waɗancan marfu'ai ne haka dai haka dai ya zama akwai wannan ainihin balance ɗin na cancantar mu'araba wannan shine ƙa'ida ta uku thumma yathbutu ta'akhuraha ta'akhuruha anha sannan iya tabbatar da cewa bayan an samu nassoshin an samu suna da ainihin ƙarfi irin na waɗannan an samu suna da ingancin da za su iya muƙama da su na hudu kuma ya zama ana da dalili akan cewa batun da manzan Allah sallallahu salama ya yayi game da ainihin wato a halasta tamattu'i shi kadai banda sauran to shine mutaqaddim shi aka fara fara batun da ya kuma in akwai din na nuni zuwa ga cewa ba dole sai tamattu'i ba ya zama kuma shi shine mutaakhir kaga aka samu mutaqaddim da mutaakhir aka samu mu'araba fil hukmi aka samu ainihin wato qabiliyatul muqawama karfin su yayi ɗaya wajen za su iya muqamatan junansu aka rasa yadda za a yi a gabatar da ɗaya akan ɗaya ko a hada su a yi aiki da su to da gaske abin da za a iya cewa shine sai a ce to da gaske ne an samu ainihin wato nasu to wannan kuma anan kwata-kwata babu wannan qala al-mad'una qala muddauna lin-nasakh masu kokarin cewa nasakh din ne sai suka yi marmari suka ce ga hadisi qala umar ibn al-khattabi as-sikhtiyani akhbarana al-firyabi qala ah, hadathana al-firyabi qala hadathana ibn abi hazim قال حدثني Abu Bakr بن حفص عن ابن عمر wannan ainihin isnadi ne malam yayin marmar zai kawo shi wanda yake ainihin a cikin littafin musnad na al-imamu al-bazzar bazzar yace daga wani mutum mai suna umaru bin al-khattab as-sikhtiyani ba umar bin al-khattab bin nufail al mu'minin ba ba shi bane ina fata mun gane wannan baya ga as-sijistani na'am jazakumullahu khairan mina karanta as-sikhtiyani as-sijistani na'am Umar ibn al-Khattab as-Sijistani baya ga wannan Umar dan Khattab as-Sijistani akwai wani Umar dan Khattab ibn Zakariya ar-Rabisi shi ma mai riwaya ne wanda yake da ainihin riwaya a cikin wasu daga cikin littafan kutubus sitta kaman ainihin wato sunan Tal al-Imam al-Baihaqi insha Allah sunan Tal al-Imam al-Baihaqi yana da riwaya a cikin ta to sai kuma wannan Umar ibn al-Khattab Sijistani wanda mutumin ana ce mishi al-Qushairi al-Ahwazi ko Nazilul Ahwaz shi ma yana da hadisi a cikin littafin Abu Dawuda kuma saduqun ne kamar da Ibn Hajar ya sannafa shi a cikin Taqribut tabi to waɗannan duka guda biyu sunan su Umar ibn al-Khattab kuma ba sune Umar ibn al-Khattab khalifan musulmai Umar ibn Khattab bin Nufail al-Adawi wannan babban sahabi radiyallahu anhu ba shi bane wannan mutaakhiri ne jidda suna ne kawai yayi iri daya shi kuma yace daga al-Firyadi shi kuma daga Aban bin Abi Hazim Abanu yace daga Abu Bakr ibn Hafsin shi kuma yace daga Umar dan Khattab daga Abdullah dan Umar daga Umar radiyallahu anhu umar ya ce aka ce umar annahu qala lamma wulliya cewa yayin da aka baiwa umar halifanci yace ya ayyuhan nas ya ku jama'a inna rasulallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama ahalla lana almut'a thumma harramaha alaina lalle Allah ubangiji subhanahu ta bakin Manzanshi shi zo ya halasta mana mutu'a sannan daga baya haramta mana ita kaga yanzu wannan sai suka ce to ga dalili ai gashi yazo a cikin nassi cewa da halas ce amma kuma an haramta mala ya ce rawahul bazzar fi musnadihi anhu bazzar ya ruwaito wannan hadisi daga musnadin shi a cikin musnadin shi daga Umar dan Khattab sai dai wannan isnadin abu na farko isnadi ne mai matsala dan Aban ibnu Abi Hazim malamai suna da maganganu akan shi cewa layyinun yana da liyin da aka ba za a karɓi tafarrudin shi ba sauran mazajen ku duka amintattu ne tun daga Umar ibn al-Khattab Sijistani wanda muka ji cewa yana daga cikin rijal na Abu dauda ya rasu jihar shekara 264 haka ka haura kan na sama da shi shine al-Firyabi da sauransu dai isnadi bai tabbata ba na farko kenan sannan na biyu lafazin al-mut'a inda al-itlaq to ana da buƙatar ƙarina da za ta goyi bayan me ake nufi amma a shari'a akwai mut'a iri uku akwai wannan da ake magana a kanta mut'atul hajji shine wannan da ake magana a kai akwai kuma mut'atul talaq wadda Allah ya ba da labari fadan shi Allah la junaha alaikum in tallaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tufridu lahunna fariba babu laifi a kanku in kun saki mata waɗanda ba ku riga kun tare da su ba ba kuma sanya musu sadaki ba babu laifi kan wannan ana iya raguwa ko da ba tare su kuma Allah ya fara wani zance ya wanda shi kuma ya shafi su waɗannan ɗin da saura ya ce wa matti'uhunna sai kuma ku musu tamattu'i alal musi'i qadaru wa alal muqtiri qadaru mata'an bil ma'ruf haqqan alal muhsini Allah ya ce ah, za ku ba su mutu'a in ka saki mace a bisa ka'idar shari'ar manzan. Allah sallallahu alaihi wasallam ba al'adu da mutane suke biwa yadda sa'ad da zaka auro ta kamata hidima ta kuma zaka sake ta sai kamata hidima Allah kuma ya ce wanda ke da wadata ya yi hidiman nan bisa wadata shi kamar yadda wanda ke da wadata in zai bikin aure yake yin hidima bisa wadata za ga bikin masu kuɗi yawan mutane na talakawa tun daga sirar da za a sa da taron jama'ar da motar ɗaukar amarya da irin abincin da za a ci da irin ɗakin da za a saka ta da irin kayan lefan da ake mata ya bambanta ko ka ganin ma yi alal musi darhu ne wanda kuma yake masha Allah miskini sai ka shi ma daidai ruwa daidai kurji wani ma da da muna yara a kwalla ma ake sakawa ba sai an saka a fantimoti ba wannan akwati na da ake cewa to kaga wani kuma a leda ma za a saka kamar an je ce bane hali wani ma babu gaba daya yayin da wasu suke sadaki da sisin gwal wasu kuma da da juzu an maza su wani da zobe wani da takalmi haka kowa gwargwadon abinda ya sawaka to to yadda kai mata wannan hidima a wajen aurenta sau lokacin kana rawar jiki ka kosa ta zama mataka baka jin kyashin da abin da ka kashe to haka ake so yanzu ma kada ka ji kyashi ka kashe mata kuɗi ta hanyar mene ta hanyar a talaq a ɗauki kuɗi a bata ko a bata jari ko a ce to gidan da kike ciki ki je an ban miki shi ga takardu a yi shaidu a je ka subda a canza takardu ko kuma ga wannan mota da kike hawa to ki ci gaba da hawanta shikenan wannan ita ce mutu'arki haga a ƙashin gaskiya mu da ake ce ma Hausawa ba ma yin wannan Allah ubangiji ya yafe mana duk da yadda muke da sakaci wajen iya sakin mata ba ma yin wannan ta yi da za a samu hukuma ko doka wacce ta sa mutane dole su aiki da wannan karatun da za su rage saki don wani abin kalista fato wani abin da za ka kashe mata ai gara ka hakura da laifin taimaka gara ka hakura kai ku ci gaba da hakuri da juna dan dole za ku rabu in ma adilan au adilan yawwa wanda bai da shi kuma sai ka dauki dubu hamsin dubu ashirin dubu goma sabon handset abin da ya sauƙaƙa a tamfaci kwaya biyu za ka canza mata ainihin wato abin na ɗinta ko ka san mata admission a makaranta ka biya mata kudin registration da abin da ya sauƙaƙa wannan shi ake ce ma mutu'atul talaq mutu'atul talaq sai kuma mutu'atul nikah ita ce waccan da muka yi magana a farko da ibnu abbas yake goyon baya shine aure na tamfarari da ake cewa wanda 'yan shi'a daga cikin dukkanin waɗanda ke danganta kansu ga musulunci 'yan shi'a su ne kaɗai suka rage mutane da suke wannan auren har yanzu a nan ƙasanmu ta najeriya masu nai a nan garin zariya ko duk garin da kake inda akwai 'yan shi'a to karka yi mamaki don ga suna yi don yana cikin addininsu yana cikin aƙidarsu suna ganin shi da falala shine mutum da shi da mace ba tare da izinin waliyinta ko shaidu ba yarjejeniya akan shi da ita za su rayu rayuwa irin ta miji da mata mako guda ko wata ko shekara ko kuma daga nan har su gama digirin da suke yi ko daga nan har a gama wannan conference din ko daga nan har zuwa ƙarshen shekara ko makamancin haka bisa yarjejeniya ya kawo sadaki ya bata daga nan aure ya kullu ba sai an yi siga ba sannan kuma da zaran wannan wa'adi yayi to aure ya warware wannan auren da asali tun a jahiliya ana yin shi da musulunci ya zo aka daina aka dawo ana yin shi karo na farko kenan da musulunci ya zo aka ci gaba da yin shi aka sake hanawa aka sake halastawa aka sake haramtawa haramtawa na ƙarfi na fata mun gano wannan in ka je ka ɗauki littafin sunan kubra talimamul bai bai duka ya kawo hadisan da duka waɗannan chronological development da ka haramun ne haramun ne haramun auren mutu'a amma yan shi'a suna tsayawa iya hadisan da suke nuna halarci suna ci gaba da yi abun mamaki sayyidina aliyu na daga cikin waɗanda suka ruwaito haramcin kuma kamar da muka yi isharar da zuga wata riwaya a cikin son kubra ta imamul bayhaqi sayyidina ali ma ya kasance yana kyara ibnu abbas akan wannan har yana ce mashi innaka muru'un ta'ihun ta'ihun fa taɓaɓe kenan fa haka ya cewa ibnu abbas da ji labarin ibnu abbas na halasta mut'a ce yace na ji an ce kana fadan kaza ya yace to lalle kai ka taɓe kuwa malami wali ahlul baiti kamar ibnu abbas sai ali ya gatsa mashi wannan magana saboda munin aikin da yi duba zuwa ga cewa aikin fatawar ta saba wa fatawar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za ga bayan baya ga yan shi'a mutanen da suka rayu a ƙasar kufa duk da yake su 'yan shi'a ɗin ne da gaske a wancan zamani na farko-farkon musulunci karni na ɗaya zuwa na uku sun kasance suna ci gaba da yin wannan abu a ƙasar makka mazhabin ibn abbas shine kamar yadda zahabi yake faɗa cewa wanda duk ya ɗauki sassaucin mazahib to zai haɗa sharri gaba ɗaya a cikin addininsa shine ka ɗauki sassaucin da malaman madina suke da shi game da halastin sauraren kiɗa da waƙa algina malaman madina suna da wannan sassaucin in ka ɗauki wannan to ka ɗauki rukuni guda na sharri ke sai ka sake ɗauka kuma sassaucin malaman ƙasar makka da na ƙasar kufa malaman ƙasar makka suna ba da sassauci akan auren mutuwa su ne 'yan mazhabin ibn abbas ne to ka ɗauki wani ƙarin rukuni a sharri ka haɗa rukunai biyu kenan sai na gaba malaman ƙasar kufa waɗanda suke ba da fatawa akan halascin shan abin da ka iya bugarwa indai za ka sha ɗan kaɗan ko kuma wanda asali ba a yi shi don ya bugar ba ya yi famentin ne ya me famentin ne da hausa ya tsumu ne ko ya juku haka ne akwai kunu ko zoɓo yanzu ko fara in aka shi ya yi kwanaki musamman baya cikin condition abin nan eh, eh, temperature to akwai yiwuwar sai ya me kuke ce mishi ne in chemistry shine fermentation din ko yawa fermentation sai zama da kashari ya bugar da kai sai zama kaman bammi to a gun malaman kufa wannan ya halasta a sha don suna ganin asara ne zubarwa watan kuma almubazaranci sannan kuma niyyar asali ba ta giya ba ce sai kuma fatawa ta karke rukuni na karke na sharri wanda suka hada kuhu na ɗakin sharrin fatawai shine fatawa mutanen ƙasar ainihin wato sham game da ismatul khulafa wanda su kuma suke ganin shugaba baya yin wani abu wanda ba mai kyau ba komai yayi daidai ne Ya ce duk wanda ya hada wannan ya hada babuka na sharri gaba da to kaga kina ma da mutu'a, mut'atul haji ita ce wannan da ake magana anan a babukan aikin haji ko kuma mut'atul nikahi ita ce auren mutu'a na yan shi'a wanda ya haramta sai kuma akwai mut'atul talaq shine wato alheri da hidima wadda sunna ko nassin alqur'ani ya tabbatar da cewa wajibi ne mutum yayi wa matan da zai saka kuma aikace an samu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi ma wannan mata da ya saka mun karanta hadisin ta a baya wacce mata suka zuga ta suka ce mata idan ya shigo ki ce a'udhu billahi minka manzo Allah ya ce da kada uzti bi azimin sannan ya ce a bata kaza da kaza da kaza a sallame ta sabai sun kasance suna yin irin wannan a aikace in suka saki mace suna bata wani ya bata raƙumi wani ya bata gona wani ya kaza yana daga cikin sunna da ya kamata ainihin a kula da shi amma in zaka ga bil aks wai mutum in zai rabu da matan shi to wani duk abin da ya san ya taba sai mata sai ya kwace sai ga mata ta tafi asibiti au kafin ta dawo wai saboda yayi yayi ta zubar da take taki sai kawai ya garka madaki ko yasa duk a kwashe kayan ba za a bi mata komai ba wannan ba daidai bane jama'a ba daidai bane in har za a rabu to a rabu a mutunce da shari'a ta tsara kamar yadda aka hada a mutunce yadda shari'a da al'ada suka tsara ah, kuma wannan na daga cikin abin da musulunci ya kawo na ka'idoji dan ya rage wato abin nan wato occurrence na sakin aure din kaga dai na farko aka ce idan ta maka laifi to ba daga zaran ta maka laifi zaka mata hukunci za a yi mata ainihin fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji wadribuhunna kaza kaza kaza kaza fa in ata'anakum fala tabu na sabila sai an yi mata wa'azi an kaurace mata an yi kaza in ya kama ai duka in ya kama fa ba su hakama min aliha min aliha hakama min aliha a kira abokan danginta amin ko da danginsa a zo a zaman sulhu a tattauna a wa'azi a ci gaba kuma da hakuri da addu'a duk in wannan bai yi ba kuma ranar za ka aukar da saki sai tana cikin tsarki don ya zama sanda ta yi laifin tana cikin wato ko dai tsarkin da ka riga ka bata mata shi da saduwa ko kuma cikin jinin haila to a ɗabi'ance kafin ta kai ranar da za ka iya aukar da sakin ta yi ka huce shi ne yake wanda za ka ce ka jira ɗin har kuma za ka yi sakin aka ce ka ba a hankali saboda la tadari da Allah ya hudisu ba da zalika amra kar kai wani batanci dan baka sa abin da Allah zai biyo da shi baya kuma muna gani a rayuwa a aikace abubuwa dama suna biyo baya wani ya saki mace ya koma ya tarlashinta ya ta bata hakuri wani ma bayan saki na uku ya koma ya ta shishige mata ya zama mata kamar kamar abin nan eh, kwarkwata aka wani ya ga kanwarta ko ƴan uwarta ce yana so wani ya ga kaza to duk in kai rashin mutunci a baya sai wannan ya toshe maka kofofin waɗannan eh, yiwuwar a sake wani reconciliation ko a sake wata hulɗa daban sannan musulunci ya tabbatar da idan mahasakin ya auku to akwai kome koman nan kuma an baka lokacin da zaka iya kome har zuwa ta gama idda wanda kuma jini daya na iya barrantar da mahaifata amma sai aka ce idda a sata jini uku saboda dai ka samu ƙarin grace na time da zaka iya taking decision zaka iya canza wancan barna don Allah baya son mace-macen aure shedan ne yake so ina fata mun gane wannan Allah baya son a aure shi ta mutuwa baya daga cikin ba shi daga cikin ainihin abinda abinda yake wato mai kyau to amma ah, sai sai baba shar'a irin ta irin ta Kirista ko Yahuda a ce auren auren mutuka raba ba saboda tayi kuma a wayi gari ya zama rabuwar tafi maslaha saboda wata cutarwa a ɗabi'a ko rayuwa ko addini sai zama aka auna aka ga mafasid da masalih wanne ne ya rinjaya a ci gaba da rayuwa tare ko ko a rabu sai aka ga cewa rabuwa ta fito sai a rabu shi sa Allah ya halasta ba wai ba wai wani abu ne na takama wanda kaje ya ce ai na saki mata guda nawa ko ni mace a wuri na kamar riga ce in cire wannan in saka wacce wannan duk ba ba shi daga cikin tarbiyyar ta musulunci to kaga yadda wannan nassi yazo cewa a halala mutu'a mut'a thumma harramaha alaina karinan shi kan shi larabcin ya fi kama da cewa mutu'atu an nikahi ne wanda 'yan shi'a suke kamar da za mu zo musu ba mutu'atul hajji ba ce sannan kuma isnadin kajima yana da matsala malam ya ce ƙalal mubihuna lil fasakh sai waɗanda suka ce ya halasta a canza aikin hajji daga kirani zuwa ta tamattu'i su ibnu al-qayyim kidan kenan da ire-iren shi sai suka ce ajaban lakum kun ba mu mamaki fi muqawamatil jibalir rawasi kuna so ku yi karo da duwatsu wanda suke da kakku tsayayyu allati la tuza'zi'u harriyah wanda iska da take kadawa ba ta shakin din dutse tana dai shakin din bishiyoyi ne da karmami amma dutse iska tana kada shi ba ta kada shi bi kasibin mahilin koda ko iska ta zo da kasib wato yashi mahilin wanda yake mai ban tsoro muhawwafa kasir shine yashi ko kura wadda guguwa da iska take ɗebowa wadda mu ƙananan halittu da zaran mun ga wannan ai rudewa muke ko ai ta guje-guje ana so a samu da za a buya a tsira mutane da dabbobi da bishiyoyi iska mai kura da ban tsoro tana kada su amma dutse babu ruwan shi kasib shine yashi kamar da wannan yake cewa wa yawman ala ibnul qais kenan wa yawman ala zaharil kasibi ta'azzarat alayya wa alat hilfatan lam tahallal afatima mahlan ba'da hadha at-tadalluli fa in kunti qad azamti surmi fa ajmuli al-kasib yace wa yawman ala zaharil kasibi ina ba ku labarin randa akan doran yashi ta'azzarat alayya ta gagare ni lallashe ta wa alat tayi rantsuwa hilfatan lam tahallali rantsuwar da bata warware ta ba bata kare rantsuwar ta ba to mahil shi kuma shine wato mukhawwafun mai ban tsoro ko mukhawwifin amin mai ban tsoro tasifuhu ar-riyahu yaminan eh, tusfihi ar-riyahu yaminan wa shimalan wato iska wadda ke dauke da yashi mai ban tsoro wanda iskar take kada yashin mai ban tsoron nan dama da hagu shine ma'anan tusfihi kamar yadda Allah yake cewa wa yas'alunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa zai Allah zai suna tambayar ka game da duwatsu yaya za a yi da su ranar alkiyama ka ce da su faqul ka ce da su yansifuha rabbi nasfan Allah zai girgiza su ya sheke su iyaka shekewa ma'ana ranar alkiyama ta yi ba irin wannan iskar da ake zai ba wadda za a yi nan za ta yi raga-raga da duwatsu saboda ranar kiyama ce ba gama gari rana ba ce Allah ya ce faidarwa ka'an safsafan za a wayi gari ka ga duwatsun sun rugurguje sun zama sun yi an yi da su la tara fiha ha wala amata ko zaka ga babu wani wato kwari ko kwana ko wani tudu ko ina zai zama fili ne guda ɗaya ɗar babu inda zai fi wani tudu ko gangara fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ubangiji ka samu cika da imani fa hadha alhadith ibn al-qayyim yace wannan hadisi la sanada wala matana bai tsira a isnadi ba bai kuma tsira a matani ba amma sanaduhu fa innahu la taqumu bihi hujjatun alaina inda ahli alhadith domin isnadin bai iya zama isnadi da za a kafa hujja da shi a gurin malaman hadisi saboda rauni da muka ji na aban ibn abi hazim a cikin isnadin wa amma matnuhu dangane da matnun kuma fa innal murada bil mut'ati fihi mut'atun nisa'i allati ahallaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam mut'a da mata auren mut'a wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ya halasta sannan kuma yazo ya haramta ثم لا يجوز فيها غير ذلك البت لا يجوز فيها غير ذلك البت bai taba yiwa a fassara wannan hadisin da wata fassara wadda ba wannan ba sam ba zai yiwa. Da li wujuhin saboda fuskoki masu zuwa ahaduha na farko ijma'ul ummati ala anna mut'atal hajj ghairu muharram akwai ijma'i tsakanin al'umma tsakanin masu goyen bayan ai fasko din da wanda ba sa goyen baya kowa ya yarda cewa mut'atul hajji ba a haramta ta ba bal imma wajiba ko da ka ce wajibi ce ma awul aw afdalul ansaki alal itlaq ko kuma ka tsaya a tsakiya ka ce i ko da ba wajiba bace to ita ce mafi falala fiye da sauran alal itlaq aw mustahabba ko kuma ka sako ƙasa ga wanda suke cewa mustahabi ne yi mutu'a a aikin haji Au ja'iza ko kuma ka ce ta halasta mafi karanci shine a ce ta halasta wala na'lamu lil ummati qawlan khamisan fiha bitarih mu ba mu san wani zance na biyar a cikin musulunci wanda yake nuni zuwa ga harancin auren haramcin aikin hajjin mutuaba ba asani fuska ta biyu anna umara bin al-khattab radiyallahu anhu ya kasance cewa shi sahabi sayyidina umar dan khattab khalifan musulunci radiyallahu anhu sahha anhu min ghairi waje annahu qala ya inganta ta fuska fiye da guda ɗaya daga shi Umar ɗin radiyallahu anhu yana cewa law hajjatu latamatta'at da zan samu yin aikin haji to tamattu zan yi thumma law hajjatu latamatta'at da zan samu aikin haji da tamattu zan yi zakarahu al-asram fi sunanihi wa ghairi wa ghairu asram da waninsa sun ambaci wannan ainihin riwaya a cikin sunan ɗinsu وذكر عبد الرزاق في مصنفه عبد الرزاق الصنعاني أتكم مصنف إنسى يباد لباري أن سالم بن عبد الله أنه سئل أنها عمر عن متعة الحج أن تنبي سالم بن عبد الله الله شقافة تمالا da gaske ne Umar dan Khattab kakanka ya haramta mutu'a ta aikin haji qala la Salim dan Abdullahi dan Umar yace ƙarya ne bai haramta ba a ba'ada kitabillahi ta'ala shi ya isa shi Umar ya haramta abinda littafin Allah ya halasta wa zakara an nafi'in sannan sai ba da labari daga nafi'u anna rajulan qala lahu wani mutum ya ce da nafi'u anaha umaru an mutu mut'atil hajji wai da gaske ne Umar ya hana mutu a aikin haji qala la nafi'u ya ce ba haka bane wa zakara aidan an ibn abbasin Abdurrazzaq ya ƙara ambata daga Ibn Abbas annahu qala yace hadha alladhi yaz'umuna annahu naha anil mut'a yace wannan da suke cewa wai yana hana mutu'a ya'ani Umara Ibn Abbas yace yana nufin Umar Ibn Abbas yace wannan mutumin da suke cewa ya hana auren mutu'a amin ya hana aikin hajjin mutu'a Umar dan Khattab kenan sami'tuhu ya ni Ibn Abbas naji shi yana cewa law itamartu thumma hajajtu latamatta'tu da a ce nayi umara sa'an na nazo zan yi aikin haji da tamattu zan yi ma'ana shi ma ya so a ce yayi tamattu qala abu muhammad ibn Hazmin. al ibn Hazmin al-andalusi ya yace sahha an umara an umara الرجوع إلى القول بالتمتع ba'adan النهي ya inganta cewa Umar ɗan Khattab da can ya yi umarni akan cewa kada a yi aikin hajji ta mutu amma daga baya ya dawo daga wannan fatawa ya zo yana nuna cewa ya halasta ɗin a yi ba kamar yadda ya ba da fatawa da farko ba wa haza muhalun an yarja ila alqaul bima hu indahu annahu musu yace kawo ku abu ne da ba zai yi ba ce ya dawo ya canza fatawa inda da mansuhi in ka ce Umar ya ce ai an yi nasu to karkashin haka yace ka ai sai kuma aka samu ya dawo yana cewa ai kaga bai yiwuwa a ce abinda mutum ya kudircewa mansukhin yace kuma a zo ai kuma gane kamar yanzu shi auren mutu'a da yake mansukhi Umar ya hana to kuma sai a zo a ce an samu wani dalili da Umar ya dawo yace to babu laifi a dinga yin auren mutu'a haka ba zai yiwu ba saboda eh, abinda da yake mansukhi ya riga ya tabbata mansukhi manzo Allah ya shuɗe babu yadda za a yi a cirace shi a cire shi daga gidan nasku a mai da shi gidan muhakkab ba shi ba zai zama mansukhi ne har abada to dawo wanda yayi daga waccan fatawa ta hana aikin hajjin mutu'a izuwa ga halasci yayi nuni izuwa ga cewa maganar can ta umar cewa annabi ya halasta mana mutu'a sannan ya haramta ta wannan yana nuna cewa waccan mutu'ar to ba mutu'a aikin hajji bace mutu'atun nisa'i ce ina fata mun gane taujihin asali fuska ta uku wacce ke nuni zuwa ga cewa lalle wannan taujihin dole a fassara wannan riwaya ta ahallana almut'a akan cewa mut'atun nisa'i ce shine annahu min almuhali an yanha anha bai yiwa a ce ya hana mut'atul hajj وقد qala صلى الله bayan manzo Allah ya ce ga wanda ya tambaye shi hal hiya li'amihim hadha am lil abad wanda ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tambaya yace shin wannan ainihin aikin haji da aka mai da shi tamattu'i a wannan shekarar ne kawai ko ko har abada mun ji a baya wanda ya wannan tambaya shi ainihin wato suraqat ibn malik bin ju'sh wannan sahabi da tijo ya tambayi manzo Allah yace ya rasulullah wannan shekarar ce kawai kuku har abada faƙala sai da Allah ya ce ballil abad wannan hukuncin har abada ne wa hadha qat'un litawaqqumi rududin naski alaiha wannan yanke da manzo Allah ya ce har abada to ya yanke yiwuwar a ce wani zance na canza hukunci ma ya ina fata mun gane wannan bai da za a ce wani hukunci ya canza bai manzo Allah ya ce har abada wa hadha ahadul ahkam allati yastahilu urudun nasakh ya yace wannan yana daga cikin ɗaiɗaiwan hukunce-hukunce wanda mustahili ne a ce an sami nasku a kanta wa huwa alhukum alladhi akhbara as-sadiq al-mastuq wa dawami shine duk hukuncin da manzan Allah sallallahu alaihi mai gaskiya din nan abin gaggatawa salawatullahi wa salamu alaihi ya da labarin cewa zai ci gaba da tabbata istimrar da kuma zai zama da'iman har abada fa innahu la khulfa li khabari fa innahu la khulfa li dan babu sabani babu wanda yake saɓa ma wannan ainihin labarin nasu jama'a kun ji uzuri na farko na waɗanda suke ganin cewa wannan wato an yi nasko na aikin haji na tamatu idan haka a koma a ci gaba da kirani haji mala ya ba su amsa dalla dalla

Hmm. Hmm. Eh. ito idan suka ce za su yi irin na manzala Allah sai su tafi da dabbas su shiga da ita daga wajen harami ya halasta kai haka amma wannan ba shi shine aula ba wanda manzon Allah ya ce ayi shine aula saboda ya fito karara ya nuna shi ma ya kaunaci ina ma da wannan yayi cewa la wustaqbaltu min amri masadbartu ma ahadaitu la ahalantu to kaga kenan wannan wanda shi bai aikata ba shi ma shine burin sa shine akhirul awamir kenan wanda da karshe Allah ya hukunta cewa yi daka idan mutum yana so ya dace da sunna kai tsaye inda yake haje ta mutu ina ma kirani ne an bar shi ne a matsayin wani yanayi idan mutum ya samu kanshi yanayin yana bayuwa zuwa ga ka gaba kamar yadda kake ba ya zama ɗalibin ilimi ne kuma saurare ne ko malami ne kuma ya wa'azi ya san wannan karatun ko to bai halasta gare shi ya saba mai kaulan wahidin bai halasta gare shi ya saba mishi amma sai ya zama bai san wannan karatun ba kamar da sahabban da suka tautar da manzo Allah sallallahu daga Madina karatun su ma a lokacin ba su san shi ba su san za a yi wannan karantarwa ba suka taho da niyyar yin kirani da makamantansu da aka zo aka ce musu su canza ya zama wajibi su canza to sai ya zama yanzu shi ma wani bai san karatun ba ya taho ya zama iya abin da ya sani shine ana yin kirani sai ya taho da dabbarsa kaga shine kamar Aliyu da ya taho da dabba daga Yaman da irayen su suka zo sai suka tabbata a yadda manzo Allah ya tabbata akan kirani babu cira harami sai ranar goma ga wata to wanda ya samu kanshi a cikin wannan yanayin sai amma wanda tun farko from the onset ya san cewa aikin hajjin tamattu'i shine aikin hajjin manzo Allah ya tabbatar to bai halasta mishi ya kauce daga wannan ba kaucewa wannan wato yin a girin gidi shine ta'ammudi ne na saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma wannan mugun alkabai wallahu ta'ala ala sai wannan hmm, hmm. kuma normally mata masu hana duk wannan tsari yana al'ada eh. malam mutum da ko kuma da ko kuma yadda yake da su bai ka misali suka ce da ce ce family plan na'am na wasu shekaru masu ne wata biyu masu wahala na'am wannan a cikin wannan yanayin kafin a ce har wannan tsawon bayan da ya wuce ko hmm. kuma suke yawon ma'ana mace ce mace ce wadda ta fita daga asalin ɗabi'ar mata masu yin haila wata-wata ta hanyar ta je likita ya sa mata no plan ko ya mata allura ko wane ne ya dakatar mata da haila ko ba ta haila saboda kasa ɗauki ciki ta ma'ana jin shi kan shi rashin yin hailar ga haka abnormality an samu matsala ne game da maganin ka fahimci ni dan eh, normally ba haka ya kamata yi ba to mu tura batun hukunci akan ko halarci ko rashin halarci wannan wani abu ne daban wanda asali bai halarta ba sai yin akwai larura mace sai ta bata ɗabi'ata ko da nan miji ko da ko miji ko da waye bai halarta ba kawai dan barikanci da mata suke irin yanzu ba su san haihuwa sai ta je ita da mijin suka je sai aka sa mata no plan na shekara uku ko misali da aka zo sai aka samu matsala sai ba ta haila ba ta yin haila gaba daya sai kuma saki yawo ta yi ƙwarani yana da hukunci akan wannan akwai hukunci akan wallahi lam yahi da kuma ah, mai sunanta ya isa ko ya isa ake ce mata ku wadda wadda ta cire rai daga haila ta tsufa su ne mai idarsu wallahi ya isna min al-mahid idatuhunna la tu sai ita shiga cikin al-ya'isa wanda ta wanda ta tsebe tsammani daga ganin haila saboda tsawon shekaru ko larura ko wani abin nan yana faruwa ga mata iri daban-daban ba dole sai shekarunta sun wuce ta kai abin da suke cewa menopause ba ta wuce shekarun daukan ciki da haihuwa ba wata tana cikin shekarun daukan ciki da haihuwa a ta samu matsala a wasu 'yan shekaru ko kuma gaba ɗaya permanently ta samu abin da suke cewa secondary infertility sai ta daina ta dena abin nan monthly abin nan menstruation yana faruwa ga mata wannan yana faruwa kuma wata daga wata haihuwa da ta yi sai zan garin ko wannan cs da aka mata ko garin ciro ɗa da su an ɓata mata mahaifa wata kuma an ma juya mahaifa wata kuma ta sha wasu magunguna irin wanda mata suke sha yanzu ɗin nan maganin jika farji da sauransu da shaidan ya kawo musu barna iri daban-daban ga tana sai ji circulation ɗinta sai lalace in kana ba mata fatawa ko kana yake asibiti za ka ji irin wannan ashe alkafira minu suna shiga cikin laruri daban-daban kuma ba sa ɗaukan darasi daga yankunsu to mu ɗauka ma ko menene ya ja mata ba ta da normal monthly period na mata wanda za ta dinga yi duk bayan kwana 26 ko da bakwai to hukuncin ta shine wallahi lam ya isa shi ta hukunci da kada nazari akan ita ta jawo kanta ko ko ta larura ce ko wani ko asiri akai mata in dai ba ta haila qur'ani ya ambace da ta yayin ta iddata wallahu ta'ala ala na'am sai malam ya ci gaba da cewa faslun ga wata gaba al-udhr thani uzuri na biyu wanda za a baiwa wanda masu cewa watan aikin haji tamattu'i ba shi ya kamata a yi ba suna kawo uzuri cewa da'awa ikhtisasi zalika bis sahaba suna kururuwa cewa sahabbai kadai ne hakan yake banta da su wahtajju bi wujuhin suka kafa hujja da fuskoki mabambanta ahaduha fuska ta farko ma rawahu abdullahi ibn zubair al-humaydi malam humaidi malamin su bukhari mai littafin musnadul humaidi rahimahullah ya rawaito daga malamin shi a cikin littafin sa haddathana sufyan an yahya ibn sa'id an al-muraqqi an abi dharr annahu qala abu dharr yace kana fasxul hajji min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama min rasulillahi sallallahu alaihi wasallama lana khassa yace canza aikin haji ya koma tamattu'i da manzon Allah ya bada umarni to wannan gare mu ne mu kadai to gare mu musuwa sai suka fasara cewa gare mu musa habbai kadai zamu zo mu ji karin bayani akan wannan wa qala waqi'un haddathana musa ibn ubaida qala haddathana yaqub ibn zaid an abi dharr qala lam yakul li ahadin ba'dana an yaj'ala hajjatahu umratan innaha kanat rukhsatan lana ashab muhammadin sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallama suka ce haka waki'u ya ruwaito daga Musa ibn Ubaida daga Yaqub ibn Zaid daga Abu Zarr Abu Zarr al-Ghifari radiyallahu anhu yace bai bayuwa ga wani a bayan mu Musa habbai ya canza ainihin wato aikin hajjin shi zuwa umara mu kadai ne sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wannan rangwame ya shafi mu wa qala al-Bazzar Bazzar shi ma yace haddathana Yusuf ibn Musa قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن الأسدي أن يزيد بن شريك قلنا لأبي ذر يتي منشي دا أبو ذر كيف تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم معه يا يا ني إذن أيكين هذين دا منزا الله يتاردكو فقال ما أنتم وذاك يتي ميهاتكو دا ونم إنما ذاك شيء رخص لنا فيه ai wannan mutu'ar mu ne aka wasassauci a kanta bai shafe ku ba ku yanzu ya anil muta qala al bazzar bazzar ya ƙara cewa haddathana yusuf ibn musa qala haddathana ubaidillah ibn musa qala haddathana isra'ilu an ibrahima bin al muhajir an abi bakr al taymi an abihi wal harith ibn suwaid qala qala abu dharr suka ce abu ya ce fil hajji yana magana kan aikin haji da mut'a rukhsatun a'tanaha rasulullahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yace wannan rukhsa ce da ainihin manza Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana sassauci game da ita wa qala abu daud abu daud as ashaf sunan yace حدثنا حناد بن السري عن ابن أبي زائدة قال أخبرنا محمد بن إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن سليمان أو سليم ابن الأسود أن أبا ذر كان يقول في من حج ثم فسخ إلى فسخ إلى عمرة cewa ainihin wato abu zarrin ya kasance yana bayani game da wanda ya je yin aikin haji sai ya juye shi ya koma da shi umara ya fasa yin kirani ya ce lam zalika illa lirrakabin ladina kanu ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa ala abu zarin ya ce wannan baya halasta sai ga waɗannan karabka jama'a waɗanda suka taho tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi aikin hajjin ban malam ya ci gaba da cewa wa fi sahihi a cikin dai littafin al-imam an abi dharr ha ila daga sahabi abu dharr al qala abu dharr yace kanatil mut'atu fil hajj li ashabi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam khassa yace mut'a a aikin hajji ta kasance keɓantaccen hukunci ne ya shafi sahabbai su kadai wa fi lafzin a wani lafazi yace kanat lana rukhsa ya'ani mut'atal hajj yace ta kasance gare mu ce sassauci yana nufin mut'a wa fi lafdin akhar a wani lafazi yace la tasihul la tasihul mut'atani illa lana khassa yace baya inganta a ce wani yayi addinin mut'a guda biyu sai mu ya'ani al mut'a mut'atan nisa'i wa mut'atal hajj yana nufin su ne a zamanin annabi yana raye aka ba su sassauci na suka yi mut'a da mata kuma su ne a annabi yana raye aka ba su sassauci suka yi mut'a ta aikin hajji amma yanzu wani ba zai ba wa fi labdin akhar inma kana lana rukhsa dunakum wannan sassauci ne gare mu banda ku sauran al'umma yani mut'atal hajj yana nufin mut'a ta aikin hajji duk wannan riwayoyi suna cikin dafin sahihu muslim وفي سنن النسائي بإسناد صحيح أن إبراهيم التيمي أن أبيه أن أبي ذر في متعة الحج ليست لكم أتكن سنن الإمام أينه النسائي بإسناد إن قلتك daga Ibrahim at-Taimi daga babansa daga Abu Dharr Abu Dharr yana magana akan mut'atul hajj yace laysat lakum bata shafe ku ba walastum minha fi shay'in babu ruwanku da ita innama kanat rukhsatan lana Ashaba rasulillahi sallallahu alaihi sallama ta kasance mu ne aka yi ma wannan sassauci Musa Haban manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam duk wannan yana kawo mana hujjojinsu ne game da kokarin nuna cewa lallai watan mut'a nan ikhtisasi ne khususiya ce ga sahabbai kadai wa fi sunan abi dawuda wan nasa'i min hadisi bilal ibn al harith qala قلت يا رسول الله a cikin sunan ta al abu dawuda da ta al nasa'i daga hadisin bilal dan al-harith yace na tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ara'aita fasakh al-hajj ila al-umra lana khassa nasi amma ya rasulullahi yanzu wannan warware harama da muke yi mu koma da aikin hajjin mu na kirani zuwa tamattu'i namu ne mu kadai ko na kowa da kowa ne sai manzo Allah ya ce bal faqala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bal lana khassa yace ai namu ne ku kadai warawahu al-imam ahmad bayan abu Dawud da nasa'i imam ahmad ma ya ruwaito shi zamu zo duk mu ji akan waɗannan mas'aloli da wanda ya inganta da wanda bai inganta ba wa fi musnad abi awana a cikin musnad na ainihin abu awana bi isnadin sahihin an Ibrahim at-Taymi an abihi qala su'ila Uthman an mut'atil hajj fa qala kanat lana laysat lakum an tambayi sayyidina Usman game da mut'a ta aikin haji sai ce kanat lana ta mu ce mu kadai laysat lakum banda ku sauran mutane tun daga ainihin tabi'ai downward banda ku malam yace hadha majmu'u masadallu bihi ala at-takhsisi bis sahaba ka ji tattaruwan hujjojin da suka kawo don nuni zuwa ga cewa mutu'a ta aikin haji khususiya ce ga sahabbai su kadai banda wani wanda ya zo a bayansu malam ya ce qalal mujizuna lil fasq sai waɗanda suka ce ya halasta a canza aikin haji daga kirani zuwa tamattu'i suka bada amsa wal mujibuna lahu da ma wanda suke cewa wajibi ne ai haka ba wai kawai ba bane suka ce la hujjata lakum fi shay'in min zalika ba ku da hujja kwata kwata a cikin duk abin da kuka wadannan fa inna hadhihi al-athar wadannan hadisan baina batilil la yasih suna tattaruwa ne zuwa ga ko dai wanda zai zama bai inganta ba da dai amma nusiba ilayhi al-batta kai tsaye bai inganta ba zuwa ga wanda aka danganta magana zuwa gare shi wa baina sahihin an qa'ilin ghairu ma'sumin ko kuma yazan ya inganta amma magana ce daga wani mai faɗan zance wanda Allah bai tsare shi daga yin kuskure ba la tu'aradu bihi nususil ma'sum bai yiwuwa a kara wannan maganganun da maganganun manzo Allah sallallahu alaihi wanda yake masumi ishara zuwa ga wannan maganganun na Abu Dharr musamman shine yake faɗa a matsayin nashi ra'ayi mun ji kuma can manzo Allah ne aka tambaye shi aka da lafazin manzo Allah ya ce har abada ina ba ta mun gane wannan amma al-awwal dangane da abin da bai inganta ba fa innal muraqqi'a laysa mimman taqumu bi riwayati hujja daga ciki dai akwai wacce riwaya da muka ji daga ainihin muraqqa wanda yayi riwaya ainihin wato a cikin littafin Humaidi muraqqi daga Abu Dharr wannan da yake cewa al-muraqqi al-asadi mala yace ba shi daga cikin wanda za a kafa hujja da shi fadlan an anyo yuqaddama ala nasusi nusus as-sahihati ghayr madfua maimakon ma a ce kuma za a za a je gaba izuwa ga gabatar da maganan shi akan nassoshi ingantattu wanda ba su da mutun kuda waqad qala ahmad ibn hanbal waqad urida bi hadisi wata rana imam ahmad dan hanbali ya faɗi magana ɗin nan game da ai aikin haji ta matu'i sai aka ce ai muraqqi'ul asadi ya ruwaito hadisi da ke nuna ba haka za a yi ba sai al-imam ya ce wa manil muraqqi'ul asadi wane ne shi da za a faɗi magana riwaya ingantattu ku ce wai shi kuma ya ruwaito da take gata nan daban wa qad abu dharr an annabi sallallahu alaihi wasallama al-amra bi fasl umra bayan shi kanshi abu ya ruwaito daga cewa an yi umarni da canza aikin haji zuwa umara wa ghayatu ma nuqila anhu insah matukar abin da za a ɗauka game da wannan in ma ya inganta daga Abu zarin anna zalika mukhtassun bis sahaba cewa wai ya ce wannan ibada ta keɓanci sabai ne kawai gayatul amri huwa ra'ayu fatawashi ijtihadin shi a ganin shi wa qad qala ibn abbas wa abu musa al-ash'ari alhalin ko ibnu abbasin da abu musa suna cewa inna zalika amul lil umma su ko sun ce duka al'umma ya shafe su wannan sassaucin fara'a fara'ayu abi dharrin mu'aradun bi ra'ayi tun mu kalla aka sai mu ce su sun ce ya halasta ga dukkan al'umma abu dharrin ya ce sai sahabbai kadai kaga ra'ayin shi da nasu ya saba wasalimatun nususus sahihatu sariha sai a ajiye ra'ayin su duka sai a ɗauki nasoshi ingantattu a game suka goyi baya sun ma minal ma'alumi an na da'awa lakisasi ba tsila bi nassin nabi sallallahu alaihi wasallam an na tilkal umra allati wa anha wa kanat umratan faskin uh, umrata faskin abad la takhtassu bi qarnin duna qarnin mun ga cewa wannan da'awa ta ikhtisas wato da'awa ce baratacciya duba zuwa ga cewa waccan umara da aka wa manzala sallallahu tambaya game da ita manzo ya ce har abadan abada an samu hukunci na canza aikin haji zuwa umara la yahtassu bi qarnin duna qarnin manzo Allah bai ce zamani kaza banda zamani kaza ba ko aikin haji na shekara kaza banda na baya ba wa hadha as-sahhu sanadan wannan kuma ya fi inganci hadisan cikin bukhari sun fi ingancin isnari min al-marwi an abi dharr fiye da wannan abin da aka ruwaito daga abu dharr wa aula an yu'khadha bihi bihi minhu law kuma wannan na cikin bukhari wanda ya ce ilal abad shi ya fara shi ya fi cancanta a riko da shi ko da ɗayan ya inganta daga ainihin abu dharr radiyallahu anhu wa aidan har ila yau fa inna ra'ayna ashab rasulillahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ta mu mun ga sahabban manzon wa salamuhu wa radiyallahu anhum qad ikhtalafu fi amrin qad saha ar sallallahu alaihi wasallama annahu fa'alahu wa amara bi ba nan bane kadai aka samu irin wannan matsala akan samu sahabbai su yi sabani na ba da fatawa ko fahimta game da wani al'amari wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya aikata ko ya umarni da shi faƙala ba'abuhum waninsu ya ce innahu mansukhun aw khasun ya ce ai an share hukuncin ko kuma hukuncin ya keɓanci shi annabin ne kadai wa ƙala ba'abuhum wani kuma ya ce huwa baƙin ilal abad wani ya ce hukuncin na nan sakakke har abada faƙaulu manidda'a naskahu aw ikhtisasahu mukhalifun lil asl zaka zancen wanda ya ce mansuhi ne ko kuma keɓancewa ce da su zamanin sabai wannan ya saba wa asalin abin da yake a shari'a fala yuqbalu illa bi burhani ya kawo wani sabon abu ne wanda ba za a karba ba sai da hujja wa inna aqalla ma fil babi abinda mafi karanci ke cikin wannan mas'ala shine mu'aradatuhu bi qawli man idda'a baqa'ahu wa umumahu yana ainihin wato cin karo magana wanda yace mansuhi ne tana cin karo da magana wanda yace abba hukuncin ya ci gaba da umumi wal hujjatu tafsilu bainal mutanazi'in sai zama yanzu sai sabani kenan wani yace aikin haji tamattu'i za a iya har abada wani kuma yace aikin haji tamattu'i ikhtisasi ne a cire maganganun a matsayin tsoron sai a ce sun yi sabani to idan aka samu sabani irin wannan me ke yin zama dalilin a karkata zuwa ga A ko B shine wal hujjatu tafsilu bainal mutanazi'in sai a nemo hujja wal wajibin raddu inda tana ila ilallahi wa rasuli abin da ya kamata ya zama wajibi idan an yi saɓani. kamar da ƙur'ani ya faɗa in tanaza'atun fi shay'in farudduhu ila sai a koma zuwa ga ƙur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa idza qala Abu Dharr wa Usman in ya zama Abu Dharr da Usman su sun ce innal fasha mansukhun aw khasun ai suna ganin warware ainihin wato aikin haji zuwa umaran nan ko dai an share shi ko kuma ya keɓanci sahabbai kaɗai wa kala abu musa wa abdullahi ibn abbas sai aka samu kuma abu musa da abdullahi dan abbas da wasu su kuma sun ce innahu baqin wannan fasku yana nan zai ci gaba da wanzuwa wa hukmuhu amun kuma hukuncin shi bai shafi sahabbai kaɗai ba ya shafi kowa fa alama nidda an naskha wal ikhtisas ad-dalil wanda ya ce an share aikin ba a yi to shi ake nema wanda ya ce an share ko kuma muktasi ne to shi ake nema da ya kawo dalili za mu saurara anan sai Allah ya kama karatu na gaba insha Allah subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka assalamu alaikum wa rahmatullah